Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da asuba Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da juma'a Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na safiyar yau Talata goma sha biyu ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi nazarin nasarori da gazawar da yake ganin gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da yake jan ragaman mulkin Amurka. a karon farko cikin tarihin majalisar ɗinkin duniya da aka kafa shekaru 72 da suka shige fiye da rabin waɗanda ke sha'awar gadon banki mun mata ne masana ilimin kimiyya a ƙasar brazil kuma sun danganta wani irin ciwon ƙwaƙwalwa da ƙwayar cutar zika To bayan labaran duniya za ku ji wani abin da ya tsone wa al'ummar Chibok tuwo wato yake ci musu tuwo a ƙwarya baya ga 'yan sakandaren al'ummar sama da 200 da suka yi layar zana shekaru biyu da suka shige. Kana kuma za ku ji kome ko yawan yaran su nawa ne suke zuwa makaranta a halin yanzu? Babu, babu kwata-kwata hajiya, sai dai waɗanda iyayen sun gudu zuwa gudun hijira a wani jiha mai yiwuwa a can sun sa 'ya'yansu amma a cikin cibin local government dai ba harkan ilimi muna nan a zo ne To sai kuma kai komo da ake yi tsakanin jam'iyya mai mulki a jihar Bauchi da kuma babbar jam'iyyar hamayya ta PDP. Sai fashin baki kan taron tattalin arziki da ke kankama a Najeriya kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a shirinmu na Asuba Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya inda yau ya haska fitila jihar Kaduna kan batun dokar haramta waɗansu ayyukan addini da ake takaddama a kai. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugaban shi ne kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya hambarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi ya cusa ƙasar cikin rudami. Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne lokacin da yake nazarin nasarori da gazawar gwamnatinsa cikin shekaru takwas da ya yi yana jan rigamar mulkin Amurka a wata hira da Fox News ya yi da shi. Ya faɗa wa Chris Wallace wanda ya yi hirar da shi cewa yin shishigi a Libya domin kare farar hula daga gwamnatin Gaddafi mataki ne da ya dace. To amma bayan an kashe Gaddafi watanni bayan Amurka da wasu ƙasashen Turai sun ƙaddamar da hare-hare a ƙasar, ya ce an bar ƙasar cikin rudamin da har kwanan gobe ba a magance ba. shugaba obama wanda a watan janairun baɗi idan allah ya kai mu zai kammala wa'adin mulkinsa ya ce ranar da tafi zamewa gwamnatinsa ranar farin ciki ita ce ranar da majalisar dokoki ta yi na'am da kwaskwariman da ya yi wa tsarin harkokin kiwon lafiya da aka wa suna obama kiya saboda miliyoyin amerika da ba su da inshora na kiwon lafiya su samu haka kuma ya ce rana mafi muni a shugabancinsa ita ce ranar da ya kai ziyara garin newton wani karamin gari a jihar Connecticut kwanaki biyu bayan wani dan bindiga ya kashe yara kanana ashirin da malamai guda shidda. A yayin da yawancin kasashen duniya suke bin diddigi ko kuma suke mai da hankali ga yakin neman zaben tsayar da 'yan takarar shugaba da ake yi a nan Amurka. Wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shine zaben babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Gwamnatocin ƙasashe takwas sun gabatar da sunayen 'yan takararsu bisa wannan mukami. a karan farko kuma rabin 'yan takarar wannan mukami mata ne a baya cikin sirri ko kuma a bayan fage ne ake zaben babban sakataren majalisar ɗinkin duniya to amma a bana za a yi wannan tsari ko shiri a bainin jama'a daga yau talata ɗin nan za a baiwa kowane ɗan takara minti goma ya yi ko kuma ta yi bayani abin da ya sa ta cancanci a bata wannan mukami a majalisa da aka kafa shekaru 72 da suka shige duk kuma wanda zai gaji bankin mun a ranar 1 ga watan janairu shekara ta 2017 to ba zai yi karancin rikice-rikice da sauran matsalolin rayuwa da zai ko kuma za ta tunkara ba. Masana ilimin kimiyya a ƙasar Brazil sun gano shaidar lalacewar kwakwalwar da aka danganta da kwayar cutar Zika, wanda ke da alamun da suka yi kama da cutar yadda kafafuwa da gabobi ba su aiki yadda ya kamata domin ƙwaƙwalwa ba ta aikin taimakon jijiyoyi a saboda kwayar cutar zika da ake cewa encephalitis da turanci wata masaniyar ilimin kimiyya ta ƙasar brazil mai suna maria lucia brito ferreira ce ta jagoranci gano wannan cuta da ake cewa adem a e takaice ita wannan cuta takan kai wa kwayayen halittar da ke kare bani adamu kamuwa da cututtuka hari ta auna kwakwalwa da jijiyoyin bayan majinyatan da suka je asibiti tsakanin watan Disamban shekara ta 2014 da watan Yunin shekara ta 2015. A saboda haka kwakwalwa ba za ta iya girma yadda ya kamata ba. Jami'an kiwon lafiya nan Amurka kuma sun ce karin bincike akan ƙwayar cutar Zika ya sa ana ta ƙara nuna damuwa akan irin ɓannar da take yi wa jijiyoyi da kuma lahani da take yi ko kuma za ta yi na lokaci mai tsawo. jama'an kasar brazil sun tabbatar da fiye da iyaye mata 940 sun harbi da kwayar cutar ta zika kamfanin dillancin labarin reuters kuma ya ba da labarin cewa akalla kasashe goma sha uku sun ba da rahoton kamuwa da cutar da aka danganta da bullar annobar kwayar cutar ta zika masana ilimin kimiyya sun san da kasancewar kwayar cutar zika tun lokacin da aka gano ta a kasar uganda a 1947 kimamin shekaru 67 da suka shige. jami'an kasar afghanistan sun ce kuratan soja guda goma sha biyu aka kashe a sakamakon wani harin kunar bakin wake a garin jalalabad da ke gabashin kasar a jiya litinin da rana mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kasar ya ce mutane 26 ne suka ji rauni a harin mai magana da yawon ma'aikatar ya tabbatar da rahoton farko da aka yayata cewa maharin yana kan babur ne a lokacin da ya karo da wata mota. mai magana da yawon kungiyar taliban kuma ya yi ikirarin cewa ƙungiyarsa ce ke da alhakin kai harin da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta damu ainihin akan ƙarin fafatawa a ƙasar syria kafin karin shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi kuma ta ɗora wa sojojin gwamnatin shugaba a sa fantar tarzomar. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ya ce tarzomar ta keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a watan Fabrairu kafin a fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a janiba gobe Laraba. Jiya Litinin Mr. Turner ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana son ya tabbatar an ƙara zage dantse domin ganin tsagaita buɗe wutan ya kankama. To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Hankalin duniya ya karkata kan batun layar zana da 'yan matan sakandaren Chibok suka yi shekaru biyu da suka shige da har yanzu aka kasa gano bakin zaren. Shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Yakubu Nkeki ya bayyana abin da yake ci musu tuwa ƙwarya dangane da wannan lamari. ya yi alwashi ya yi mana magana cewa eh zai setting committee kuma ya ya yi setting committee mun ji over media mun karanta a newspaper cewa za a je chibok a je a bincika kuma za a kira mu ma ko ma ba a je chibok ba za a kira mu a je a bincika kamar yadda muka yi bayani kamar akwai hannu na mutane waɗanda a cikin soka ɗan mata nan saboda haka za a yi bincike to har yau ba a kira mu ba har yau kuma ba mu ji komai ba muna sake tunashe ma shi shugaban kasa wannan kwamiti da yake ya yi setin za a je a yi bincike akan al'amuran tafiyan yan mata nan har yau mun iyaye mun tsaya ga wannan kwamiti din a je a yi bincike a je a yi bincike hajiya wannan makaranta ina tabbatar miki akwai mai gadi akwai mitron mini ne zai sa wa'yansu za su gudu su bar 'ya'yanmu a ciki in ba dai sun ji wani abu sun san wani abu a kai ba akwai wayanda ma sun iya sun fitar da nasu akwai vice principal na wannan makaranta yarima bambir sunansa har ya fitar da 'ya'yan makaranta na kusa da shi ya tura su zuwa gida da rana to wannan duka mun binciko mun sani amma har yanzu suna warwarin su suna jin daɗin su ba wani binciken da aka yi kuma ba a taɓa kirawo mu aka zauna da mu ba to gaskiya wannan wuri yana ci mana tuwo a koriya sosai ya eh, wato malam yakubu da yake an rusa wannan makaranta baki ɗaya ya zama cewa duk waɗanda ainihin ɗaliban sakandaren wannan cibok dinnan gaba ɗaya ba sa makaranta yanzu kenan ko kuma ina ne suke zuwa makaranta tunda an rusa gine-ginen baki ɗaya. Eh, to mu a namu mu iyaye mu dai namu da yana hannun hannunmu kamar waɗanda ba sa cikin wanda aka ɗiba suna aji Eh, eh, eh, ss2 zuwa kasa wayannan dai in wanda yana da hali ya iya ya tafi da nashi wani state wani jaha daban ya kai makaranta amma yawancin mafi yawan kai kashi goma bai wuce kashi ɗaya ne yanzu iyayen sun yi kokari suka kai su wani wurare ba muna nan makil da su a gida suna zaune a gida ina da ƴaƴa wanda suna wannan makaranta guda uku wanda har yanzu ban matsa da su ko ina ba muna tare da su ba makaranta. Suna zaune kawai a gida. Ko firamare babu a kasan mu. Kwata-kwata ba harkar ilimi a Chibok yanzu haka. Ba harkar ilimi mama ko firamare babu da bude ba gashi mu a kira local government kilomita nawa ne kilomita biyar ne a tsakanin mu da Chibok a kira da iyakan Chibok amma ga makarantunsu yana tafiya ko ta ina ga uba amma mu har yanzu ba zancen firamare ma bare ma junior secondary school ko secondary school masa ala tonko jugu tena sauna masa ala ma soma komaliza kukono bi mo basima sauna masa ala ma soma ala ni ce. Yakubu nkiki shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Chibok bari kuma mu nufi jihar Bauchin Najeriya inda jam'iyyar adawa ta PDP ke zargin APC mai mulki da yi wa talakawa shigo-shigo ba zurfi. A cikin hirarsa da wakilin Abdulwahab Muhammad Alhaji Hamisu Barau tsohon kwamishinan watsa labarai na jihar ya bayyana inda suke ganin jiya tafi yau. wannan taro da muka kira mun kira ne domin mu nuna wa duniya musamman a wannan jiha da ake ta samun gutsuru tsome yau a ce wannan gobe a ce wancan mu da abin da muka sani mun yi ayyuka wa jihar bauchi kuma yanzu duk dan jihar bauchi nau ne jiyau ne kuma yana jin abin da yake faruwa in aka barka da matsalolin rashin albashi kawai a jihar bauchi ma ya ishe ka kai kawai alkalancin abubuwan da suka faru a wancan lokaci na faɗi malam isa ya shekara bakwai da wata takwas albashi ana biyan sa daidai lokacin da ya kamata. Amma abin da ake faɗi gwamnatin ku ta PDP ita ta jefa ƙasar nan cikin matsalolin da ake fuskanta a yanzu. Ba ɗan adam da zai ce bai da matsala. In wa'ancan matsaloli da su sa muka faɗo muka faɗi a zaɓen matsaloli ne to talakawa yanzu sun gani su da basu da matsalan sun shigo abin da muke yi musu a wancan lokaci duk da matsalan namu daidai da abin da ake musu ne yau ina ma'aikaci ina talakan ƙasa ina manomi me yake ciki yanzu. Jihar Bocin na Mal Isa ya yi hanyoyi a jihar Bocin na Mal Isa ya asibitoci a jihar Bocin na Mal Isa ya airport a jihar bauchi na mal ya kawo asibitin koyarwa a jihar bauchi na mal ya gina sabon asibiti a garin bauchi gina waɗansu a ƙananan hukumomi da sauransu a jihar bauchi mal ya yake kawo taki kafin damina ya faɗi a jihar bauchi mal ya yake biyan albashi kafin wata ya kai ashirin da wani abu kafin tattalin arzikin duniya ma ba najeriya ta faɗi ba ya fara samun matsaloli in haka ne wani aiki ne misali wanda na faɗi mummuna wanda mal isa yake a jihar bauchi wanda shigon wannan gwamnati ta hana ta gyara shi ta mai da shi mai kyau wane ne ko mai kyau wanda malam isa yake wanda yanzu suka dora a kai a gaya mana a mai da martani kakakin gwamnan jihar bauchi game da labaru comrade sabo muhammad ya ce 'yan najeriya ba za su mance da irin gallazawa da pdp ta yi musu ba sannan ya ci gaba da cewa ai 'yan najeriya ba za su taɓa manta da jam'iyyar pdp ba musamman sakaci da tsaro da kuma wasa da aka yi da tattalin arzikin najeriya in kuma ka ɗauko jihar bauchi mutanen jihar bauchi su sun san abin da suke yi abinda yanzu gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yake ta kokari shine ya gyara irin kurakurai da rashin kishin jiha da kuma sakaci da aka yi da tattalin arzikin jihar Bauchi yadda aka tafi aka bar wannan babban bashi wa jihar Bauchi wanda ya haura wa naira biliyan 125 ko kuna maganan bashi mm. ko wani lokaci da 'yan kasan nan suna ta maganan wayoni babu ruwa babu wuta ba mai mm. to ai baka sani ba in banda Allah yana son Najeriya da ni da kai yanzu ba za mu yi maganar Najeriya ba domin duk abin da dan Najeriya zai samu kai duk theory na duniya na tattalin arziki na duniya ya tabbatar da cewa sai an samu tsaro ne kafin wani abu ya inganta kuma alhamdulillahi gwamnatin apc ta inganta tsaro a ƙasar nan kuma yanzu shugaba janar muhammadu buhari yana faɗi tashin inganta tattalin arziki ne luhab muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Doka na zan haɗe mutane, to Allah duniya komi ka gani in ya ba tsoro. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 da minti 14 na asuba. Idan muka dawo shirinmu na hantsi za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa dangane da batun kasafin kuɗin bana na Najeriya da kuma ziyarar da shugaba Buhari ya kai ƙasar China. Yanzu dai ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To a gaskiya wannan doka tun watan Oktoba na bara muka aika majalisa shi me ya kawo haka. Mun samu rahotanni daga hukumomin tsaro cewa akwai wata uh, sect sunanta ko gausiya ko makarfi ne ko a ina sannan muka samu wani rahoto na wata mata da ta ce ta yi mafarki annabi ya yi magana da ita ya ce kaza ya kaza bayan da aka yi bincike ko fatiha ba ta iya ba gausiya din nan suna wai suna sallah a zahar karfe sha ɗaya eh, suna ba su la'asar ne ko ba su dai haka dai irin wayan abubuwa shi ya dame mu to irin wa'annan ɗan ƙananan maganganu in ba a kama su an riƙe tun suna eh, eh, jarirai ba sai su balaga su zama babban matsala haka mai tatsi ne ta fara haka ƙala ƙato suka fara haka boko haram ta fara to gwamnan jihar kaduna kenan nasiru el rufa'i yake ba da wasu daga cikin hujjojin sake farfado da wata dokar ƙayyade harkokin addini a jihar tashi ta kaduna to ya su mutanen na kaduna suke ji game da ɗaukan wannan mataki ne sunana ahmad muhammad awal wannan doka gaskiya a yadda na fahimce ta gaskiya doka ce wadda take da inganci dalili ko saboda duk abin da ba a bashi tsari ba to ya iya a samu sakamako mara kyau malaman addini idan suka zama suna bada ainihin suna yin wa'azi babu tsari to mummunan malami zai zai abin da zai janyo ya shafi ainihin na gargarin ya zama musu illa kuma wai illa ba ta gyaru ba da wuri ba wani mai wa'azi ko addinin gargajiya ne balantana addinan Allah wanda suka sauka daga ainihin Allah cewa su koyar da wani abin da zai zama zubar da jini ko banna wanda ya kama da haka saboda ka tsari ne mai kyau wanda musamman mutane inda ba sun dauke shi da ainihin wata mummunan niyya ba abu ne mai kyau sunana wilson koga daga barka lao baptist church eh maganan shi wanda ya yi yana da kyau hana wannan shine bai yi daidai ba mu dai muna su a yi gyara akwai makaranta waɗanda ana horar da malamai na adnan so su ne za su saya su tantance mutane sa ya san waɗanda an horar da su a san waɗanda sun cancanta ta su yi wannan bishara. to da yake fitowa da wannan dokar ya janyo cece kuce tsakanin al'ummar ita kaduna din mun gaito manyan malamai guda biyu na su manyan addinan guda biyu da ake bi a nan kaduna wato musulunci da kuma kiristanci domin su bayyana mana matsayinsu kan yadda suke ganin za a aiwatar da ita wannan doka din wacce kamar yadda gwamna ya faɗa an fito da ita ne domin a tabbatar da tsaro bakin namu ne sun hada da pastor yohana wadi buru na cocin christ evangelical ta kaduna da kuma malam hussaini suleiman tsoho ikara wanda ko bayan zamansa babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta nuhu bamali wato polytechnic da ke zaria har ilawu shine mashawarci kan harkokin addinin islama ga shi gwamna rufa'i To um, malamai kafin mu yi nisa bari in karanta muku abin da na gani uh, dangane da abin da aka ce dokan nan za ta yi idan mun yadda haka ɗin ne to in ba haka bane sai mu gyara. A takaice abin da aka ce a turanci za ta yi abubuwa guda shida. Na farko shine regulate wato ta shimfiɗa ƙa'idodi. Na biyu monitor wato ta mai da hankali ko kuma ta yi nazari. Na uku supervise wato ta ba da jagoranci. Na hudu to handle wato ta sa hannu. na biyar to oversee ta sa ido sannan na shida to control ma'ana ita za ta jara gamar abin baki daya na dukkan addinan guda biyu da na musulunci da na kiristanci mun yarda cewa abin da aka ce za a yake na malam husaini na'am haka yake malam yohana buru haka din ne ta ka fahimta haka ne sa to eh, to sannan kuma aka ce ita wannan doka wato kamar doka ce da za ta maye gurbin wata tsohuwar doka ta wa'azi ta shekarar 1984 haka ne malam husaini haka to um, me yasa aka ga bukatar cewa a fito da wannan doka yanzu bari in fara da kai malam husaini tun kamar da muka ce kai ne mashawarcin gwamna na jihar kaduna kan harkokin addini musamman na musulunci me ya makasudin fitowa da wannan dokar a wannan lokaci din to الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا جماعة ما sauraro wato mal aliyu ita wannan doka abin da ya sa a yanzu muka ga dacewar a sake kakkaɓe wannan doka a fito da ita domin aiwatarwa shine shi tsarin rayuwa na mutane doka ke gudanar da su in aka bar al'umma su zauna sakaka kowa ya abin da ya ga ya dace da shi ko abin da ya ga dama wanda shi ne ra'ayin shi to zaman lafiya sai ya karanci a tsakanin mutane. Hmm. To domin samun tabbatar zaman lafiya waɗannan dokoki da aka yi su tun a shekarar alif da ɗari tara da tamanin da hudu a lokacin mulkin soja an ka dokokin nan domin tabbatar da zaman lafiya ne saboda wani abu da ya faru a lokacin mulkin farar hula na shekarar 1979 zuwa 1983 mun samu wata matsala ta rikicin mai ta a ƙasar nan ta najeriya wanda da sunan addini aka zo aka yi abubuwa aka kashe rayukan mutane shigowar mulkin soja sai aka kawo wannan doka domin za ka iya zuwa ta ko'ina malam aliyu kai kokarin ta da hankali da ya mutse da hargitsi ba kai nasara ba mutane za su iya haƙura da komai na rayuwar duniya amma kana shigowa ɓangaren addini to saboda irin yadda addini yake da wani mahimmanci mai girman gaske a rayuwar kowane ɗan adam cikin sauki za a iya kawo tashin hankali to yanzu an ga an ga an ga alamomin cewa abubuwan da suka bayyana a wancan shekarun sun fara bulla ne a Kaduna shi yasa aka ga cewa kamata a farfado da ita wato ba sai sun bulla ba shi shugaba na kwarai baya jiran sai fitina ta zo sannan ya tunanin ina zai magance ta shugaba na kwarai kokari yake ya hana afkuwar fitinar ba wai ya bari sai ta faru sannan ya magance ta ba. Tuma da tuma malam wasan bari bari in tsaye da kai haka don mu ba eh, fasa Yohana Buru damar fasa Yohana me ya taka fahimtar sake farfado da wannan doka a halin yanzu. Eh gaskiya kamar yadda shi malam ya yi magana a dole a yi rigan kafi kafin magani. Amma kowane mutum na da yadda yake fahimtar doka. Kuma in ana maganan addini to a maganan addini ba bin wasa ba ne ga matuka an kawo maganan addini to koma wanda baya addinin zai iya boye cikin addini ya cima wani buri to maganan malam kan na yarda daidai ne amma akwai tsari da zan ƙara kan wannan to mu je abin ke nufi nan shine na fi so shi gwamnan mu ya kirawo malamai malamai ne su yi tunani su yi nazari sosai in an kawo wani a nemi shawara wato shawara kamar yaya in ka zo da addinin krista akwai protestant o za a ce akwai catholic or orthodox akwai kuma spiritual churches or pentecostal hmm. kuma kowa na da irin fahimtansa bisa ga yadda ya fahimci littafin mai tsarki in bai kuskure za a samu kuma haka a cikin addinin musulunci ga yadda aka yi fahimta akan wannan kokowa wannan mahazabin a cikin addinin musulunci to in an kawo waɗannan maganan addini bare wanda suka kware a kan addini su ne su yi magana in an kawo nan doka ajiye musu ina ra'ayin kan a tuna sassar dona ne ya kawo kan da jena to in waɗannan suna nan to wanda za su iya su aikin nan su ne za su yi ba 'yan majalisu ba ko gwamna ya kawo na ba 'yan majalisu kafin ma a kai wa majalisa amma an kai wa majalisa sai a nemi ra'ayin malamai to akwai dan kuskure ne yawwa to tsaya to tsaya na malam malam buru eh, malam sani daga abin da pastor buru yake faɗa kamar ba a tuntuɓi su shugabannin addinan da malaman ba kafin a yi wannan dokar ne eh, aka yi ta to kamar yadda pastor ya ambata ita wannan al'amari gaba ɗaya ba doka ba ce a yanzu ƙudiri ce wanda mai girman gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad ya rufa'i mutum ne wanda zaman lafiya ya fahimci shine hanyar kaɗai da zai iya gudanar da mulki ya kuma yi alkawuran ko ya cika alkawuran da yawa al'umman jihar kaduna na ji malam hussein amma ina batun shi da shi faso ya tayar cewa kamata a ci an tuntuɓi shugabannin addini game da wannan al'amari wato abin da ke akwai malam aliyu mustapha ita doka duk yadda za ka yi ta a matsayin shugaba na siyasa dole sai ta dangana da majalisa sai ka samu wannan izinin wannan ta sa malam nasu ahmad yan rufa'i ya mika dokan nan zuwa ga majalisa ya kuma ba majalisa dama ta tuntubi dukkan masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari gabanin a kai ga haka an tuntubi kungiyar jama'atu nasarar islam an tuntubi ƙungiyar kan ta jihar Kaduna wanda akwai sakataren jama'atu Nasar Islam na jihar Kaduna a Mala Ibrahim Kufaya akwai sakataren kan na jihar Kaduna an tuntube su an zauna da su an yi shawarwari har da ni dinnan da darakta general na interfaith mun zagaya da su waɗannan bayan Allah sakataren kan sakataren JNI da SA abokin aikina na bangaren addinin Kirista mun zagaya mun gana da malamai da fastoci a duka shiyoyi guda uku na jihar kaduna nan mazaɓar arewa mazabar kaduna ta tsakiya mazabar kaduna ta kudu duk mun zagaya mun gana da limaman addinin musulunci da limaman addinin kirista mun tattauna da su ko mun sanar da su wannan doka ga kuma abin da ake bukata su ba da shawarwarinsu dokar dai sun santa tun tsohuwar Ga kuma abin da ake ganin ya kamata a kwaskwari ma to su miƙa wa majalisa shawarwari. To madalla. yi wannan. To ku eh, Buru me damuwar ku game da wannan dokar ne kam? haka ne to wannan ita ce shimfiɗa farko ta wannan tattauna da muka fara akan ita wannan dokar addinin ta jihar kaduna kuma muna tafi da sauran abubuwa da yawa nan gaba kaɗan ciki har da neman yadda za a aiwatar da tanadi tanadin da aka yi da suka hada da cewa dukkan ayyukan ibada dole a yi su cikin gidan mutum ko zaurensa ko masallacinsa ko kuma cocinsa da maganar hada kwamitocin da za ta dinga ba da lasisi ga su masu bin waɗannan addinai din da kuma hada maganar kada kasa kasa a bainar jama'a sannan da hukunce hukunce da aka tanadar wa duk wanda ya karya wannan doka da dai shauransu muna daɗa godiya ga bakin namu malam hussaini suleiman tsoho ikara da kuma pastor yohana buru sannan da musamman wakilinmu nasiru yakubu na birnin yaro da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sokoto a washington to a gaishe ku kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaba barack obama na amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shine kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a libya bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto ya hamɓarar da gwamnatin marigayi muammar gaddafi ya cusa ƙasar cikin rudami shugaban ya yi wannan furicin ne a lokacin da yake nazarin nasarori da gazawa da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da ya yi yana jan ragamin mulkin amurka a wata hira da aka yi da shi. A yayin da yawancin ƙasashen duniya suke bin diddigi ko kuma suke mai da hankali ga yakin neman zaben tsayar da ɗan takarar shugaba da ake yi a nan Amurka, wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shine zaben babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Tuni gwamnatoci takwas suka kasashe takwas suka gabatar da sunayen 'yan takararsu a karin farko kuma rabin 'yan takarar wannan mukami mata ne. a cikin a baya dai cikin sirri ko kuma a bayan fage ake zaben babban sakataren majalisar to amma a bana za a yi wannan tsari ko shiri a bainar jama'a masana ilimin kimiyya a ƙasar brazil sun gano shaidar lalacewar kwakwalwa da aka danganta da ƙwayar cutar zika wanda ke da alamun da suka yi kama da cutar yadda kafafuwa da gabobi ba su aiki yadda ya kamata domin kwakwalwa ba ta aikin taimakon jijiyoyi a saboda kwayar cutar ta zika da ake cewa encephalitis da turanci masana ilimin kimiyya mai suna mari ce ta jagoranci wannan gwaji to madalla masu saurare a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana